Yesu ya mutu, miyagun mutane sun ka kashe Yesu, kamar yadda aka gani ga hoton nan, sun rataye shi kan gicce don shi mutu, kuma aka kashe wasu biyu tare da Yesu, ga sunan ɗaya ga dama, ɗaya ga hagun, su biyu mazambata ne, amma shi Yesu bai yi laihin komi ba, mu duka ba mu gamshi Allah ba. don mun ƙetare dokokinsa, hakin wannan shi ne mutuwa ta har abada, sa'ad da Yesu ya mutu bisa gicce ya ɗauki hakin laifohinmu, ya mutu maimakonmu. Mutane sun karataye Yesu a kan gicciye, kamar yadda Musa ya rataye maciji na shan ƙarfe cikin daji, wanda ya diba Yesu ya kuma ba da gaskiya gare shi. za a cece shi daga mutuwa ta har abada, gama Allah ya yi ƙamnar duniya har ya ba da ɗansa haifashe shi kaɗai domin dukan wanda shi na ba da gaskiya gare shi, kar shi lalace, amma shi sami raina har abada, diba hoto na ƙarshe.